an sa hannu a kan yarjejeniyoyi da dama wanda za su bunƙasa kullum zumunci tsakanin Najeriya da Afirka ta musamman wajen kyautata dangantaka akan matasa na kasashen Ƙasashe ne guda biyu da ke shugabanci wajen tattalin arziki a afirka suna da matasa masu ɗumbin buri masu ƙarfi da kuzari waɗanda suke son su samu dama su masu ba da gudunmawa wajen gina tattalin arziki yanzu ƙasashen guda biyu duka za su buɗe kofofinsu ga juna matasan Najeriya su dinga hurɗa da dangantaka da su da na Afirka ta kudu su ma su dinga yi a nan. Banda haka an tattauna abubuwa da yawa da suka shafi zuba jari da hurɗar kasuwanci. Musamman ganin akwai bukatu na kamfanoni na Najeriya bankuna musamman da ke ganin kamfanoni na Afirka ta Kudu na cin moriyar tattalin arzikin Najeriya ba a buɗe musu Afirka ta Kudu su masu shiga ba. Duk wa'annan an sa an yarjejeniya an warware wannan matsala. Duk masu bukata su je su kafa su je su ga doka ta Afirka ta Kudu mai ta ce za a kulla wannan. Banda haka akwai yarjejeniya akan magana akan wato murya ɗaya da mu da su a wato tarurruka na duniya kuma da suka haɗe kansu suka yi Allah Allah wadai da wannan wariya da ake nuna wa Afirka ta kudu saboda wannan bullar sabon yanayi na ciwon corona wanda ake danganta shi da afirka ta kudu kuma har aka sa takunkumi zan ce wanda kasashe suka ce sun hana aje kasashen kudancin afirka jirage da sauransu kuma kada a fito daga can a zo musu wanda yanzu majalisar ɗinkin duniya da kanta ta fito ta ce shi kansa wannan yanayi na ciwon corona tun kan ya bulla a afirka ta kudu ya ma bulla a kasashen turai malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya tattauna da ne da shi a abuja a waje daya na tuntuɓi ambasada ibrahim musule mai shari'a kan al'amura na diplomasiya domin in ji karin haske dangane da muhimmancin da ƙasashen biyu za su iya samu daga wannan yarjejeniya ko kuma mu'amalar da aka kulla ko aka kara ingantawa tsakanin kasashen guda biyu inda yake cewa ya kamata mu fahimta cewa South Africa wajen ne economy suna gaba da mu kuma suna da karfi a nan kasar. Akwai ɗaya daga cikin bankin su wanda ya zo sai shares din Churchgate daga ba Stanbic yanzu kenan. Kaga sannan kuma suna da MTN suna da kuma suna da abubuwa da yawa. Sannan in ka tuna cewa su sun yi sa watan masu mulkin mulkiya sun rike wurin kamar kasar su ce. Su zo da aka su suka fara wannan gyara wuraren kafin mahara zuwa kare mulkin To ta fannin kalubalantar kasashen kasashen duniya fa da suka yi. Wannan ma daidai ne don idan ka duba za ga ai a lokacin da suka fara magana COVID dan suna ganin kamar duka Afirka gawawwaki ne za a samu a zube. Ba su san environment ɗinmu da nasu daban ba ne har yanzu za ka idan ka kwatanta an fi samu abu a can wajajen su. So saboda haka yana da wuya ba tare da an haɗu da mutanen kasashen nan ba ka ringa cewa banda ƙasa kaza ba za ta zo banda ƙasa kaza ba za ta zo. So babu aibu abubuwan da suka riga suka Mu ma kanmu muna da namu cewa kamata mu nuna a duniya abin da muka riga muka yi da irin abubuwan da ya faru saboda a san cewa wannan cutar ba yadda suke tsammani ba ce take a wurin. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.